masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau ma shida ga watan agusta na shekarar 2021 filin namu na yau na nishadin waƙoƙi ne yake Hadiza masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana bako filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙi sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. to masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar kano karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato baraka bashir da kuma ma bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa wa muka samu za gaya mana eh, an yi <laughs> wanda musa akila wanda aka fi sani da morel malam morel duk wanda ya sanka ya sanka da waka a cikin waƙoƙin nan naka wanne ne ya sha naka wanne ne ya fito da kai eh to a arewacin najeriya dai uh, ganga da garaya da kuma aure ina ga su suka sa aka sanya sosai mm. amma dai tun da dai na fara daga lagos ne uh, akwai wakan da na sake na farko oxygen da kuma antisocial da su suka sa aka fi sani na da duk Najeriya. A rera mana oxygen ɗin muje. <laughs> A maka ne? Haka ne waka. Eh, haka waka. A maka. A ai da ka kake ɗan mana ruwa ɗan rera mu ɗan ji kaɗan ko ɗan baituka kaɗan ne. Okay. Um, Yes, I'm amazing. See, I got a world going crazy. Oh, Lord, see what you made me be. Joe. All the haters, please leave me alone. Cause I want to know if you're too ne so haka dai wakan yake. To me yasa aka aka ka dauki topic uh, oxygen? Okay, oxygen a lokacin um, Eh, oxygen kin san kamar a bani je a bani wuri na sha iska. Ka sha iska eh. Yawwa bani wuri na sha iska dan a lokacin nan akwai eh, yadda nake tasowa akwai mutane da da suka ce a karkata mu idan lokacin ya kai za mu taimaka ka kaza so bayan rasuwan babana dai da abun ya faru eh, bayan rasuwan babana na zo na ce oke ga abin da zan yi kirawa ne bare dauka ba kirawa ne bare dauka ba shi ne ce to ba matsala sai na fara je da kaina can da na fara sai aka shiga kira na yan uwa suka fara kira na mutane da da ba su damu da ni ba da suka ga an fara jin suna na ko ina sai suka fara kira kin gane so ne a mm. lokacin nan kawai cewa nake kawai ku bani dan sha iska na ni abun da yake gabana lokacin da kake bukata kowa ya guje ka eh lokacin da nake bukata kowa ya guje ni da kuma aka fara suna kin ga sai kowa ya fara ai wannan dan uwana ne wannan dan dan dan dan dan broda na ne wannan wani ne eh. ko halin ɗaya dan dan dan adam halin dan adam kenan to yanzu za mu koma baya a ba mu labari ka ba mu labarin kanka a takaici. ok ni dai a bauchi aka haife ni an haife ni a bauchi april 11 1988 so bayan uh, bayan bauchi muka koma ibadan eh, babana a lokacin yana aiki da police ne shi police officer ne so mun yi zama da wurare da a nigeria mun yi eh, arewa gudu ko ina da kin ake transferring eh, polisa zuwa wurare da dan su yi sabu mm. so daga bauchi muka koma ibadan daga ibadan muka koma ina ji mun koma adamawa bayan adamawa muka kara zuwa borno state nawa kenan can na yi primary school. Kai dan Borno ne? Eh ni dan Borno ne. Eh. Ni dan Borno ne. Amma Bauchi aka haife ni so a Borno na fara primary school police eh, primary school daga can na je police secondary school mina so bayan police secondary school sai muka koma eh, muka koma yola kuma. Eh, bayan yola muka koma kogi state daga kogi state din ta admission zuwa university of maiduguri me aka karanta a jami'a eh, na karanta creative arts amma na major na theater arts. wato dai wannan sana'a taka ta waka kana kan turbin abin da ka karanta a makaranta tun da eh haka tun da dama tun ina karami dama na iya wannan zane rawa da waye-waye to hakan na dai kawai iyayen da su garin suka ce to watakila abin da yaron nan yake kenan ko da yake babana shi da ba abin da yake so na karanta lokacin ko ni ma da kaina lokacin pharmacy, zan yi dan ah, na iya science sosai a lokacin na iya science physics chemistry da waye-waye mm. amma da muka gama jam da na je university of maiduguri sai aka bani ah, bayan remedial sai aka bani physics to mm. physics ne kuma ni gaskiya <laughs> a lokacin da ce barin iya physics ba kawai sai na yi canjin zuwa creative art inda dama zuciya na yake. To kina ka dan taba ka fara physics din ka gaba za ka yi ba ko ko? Na fara physics na dan fara kaɗan amma kai kawai bai ba. To banda bayan ka kammala karatu ko kafin ka kammala karatu ba a taɓa yin wata sana'a ba sai waka ko? A'a sai waka ban taɓa wani sana'a ba. Eh. To bayan an gama an fara waka a wace shekara aka fara harkar waka da rawa? Eh to an fara tun dai secondary school ss3 irin social night din mukan je wani bayan mining wakokin fisco da yyy kawai rawa a stage mm. so bayan secondary school ne na ga oke zan iya fara rubuta wakoki na dan tun ina karami ke son wakoki na son jin raps na su biki tv waye waye ina son ji so daga ji na zo na fara iya rubuta na dama yayana ne yayana shi ya fara dama shi ya fara son wakokin shi ya sa ni na fara son wakoki so dan shi ne ya fara ina bi ina bin shi sai ya zai daina ni kuma sai na ci gaba shi ya taba wakan koko shi bai yi ba a shi bai yi ba professionally amma dai ya iya kawai eh. so dan yana yi yana bi in yana playing kin san yadda mutane yadda abun yake da ba wai akwai lyrics a internet ba mm. so kawai za ka ji wakan ne sai ka rubuta a paper so yana rubutawa yana koyawa sai ni ma ina koyawa da shi so hakan nan sai na zo na koyi yadda ni ma za rubuta nawa To mun dan yi magana mai dan tsayi kuma ba a dan girgiza ba ba dan ji sauti ba dan yi mana wata daga cikin waƙoƙi wasu daga cikin waƙoƙin naka. <laughs> Waƙoƙin na da ko na yanzu? A ai mana na yanzu. wanda yake tashi eh. ok to ka dai aure to na san dai mutane sun san aure kuma na mutane suna son aure sosai to um, <laughs> kai ma kana son auren kenan tun da kai waka eh to a waka ne mai daɗi <laughs> to a rera mu waka ne mai daɗi eh um, bari fara da baitin um, yaya na zo na gangan warka ya ce ɗan gata shigo da takalmanka ai ganin ka ke dauni na yi murna mara kira habiba je ta zo mu dan tattauna ai ai ya zo ta yi aure dole ita kuma ta ce sai da kai dole yoyo maza ka je ka kagoro gidana ai ya ka je ka kagoro abai har ya zo mu je ayya ayya aure da ni da ke <laughs> ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen su baraka. To na ji wannan ita wannan waka an fara da cewa an zo gidan yaya kuma an nemi izini daga wajen yaya ya me yasa ka tsara wakar haka? Me yasa kuma kai akan aure? Eh kin san wani lokaci ba yanda ake rubuta waka nan ba wai lalle abin da ya faru wani. Kin gane ko? Eh. Yeah so kawai yadda na yi picturing abun amma ina ne na ce to don yarinyar da nake gani a lokacin ma sunanta yarinyar da nake eh, girlfriend ba a lokacin Sunan ta habiba ta habiba to dai a takaice ita aka yi wannan wakar a ba ita aka yi wa bakin kai ko na rubuta waka amma sai ta ce a to ya za ka sa hadiza a wurin eh. in gani a ni dai a sa sunana <laughs> sai ta canza dama hadiza ne wurin sai ta canza zuwa habiba eh. amma mutane da sukan ce a'a maybe abun ya faru ne da gaske na je gidan su habiba kaza kaza mm. na ce a sun ce ba ba haka ne gaskiya mm. abu ne kawai da na yi kaitin a kai ina amma amma ke hakuri da jiki sawo zana na yan borno ne babu a to dama yan borno ai haka kuke hausa ba kwaji yi yau mutum ba damu um, kowane yawanci mawaka sukan fuskanci kalubale walau daga gida ko wajen abokai suka fara waka a dinga tsangwaman su shin kan an fuskanci tsangwama da ka fara eh sosai ba sosai um, na makaranta kuma lokacin um, uh, kamun ma lokacin iyaye na dama mamana ne da ita da matsala kin gane ita ta yi supporting tun daga farko in har wanda Allah ya baka kenan kuma shi kake so ka bi aka samu sabon kin ga mm. amma shi wannan babu ana kan gaskiya a lokacin ba a ruwan shi ran ma na bar gida <laughs> ina karabi ina ji ina shekaru goma sha shida ko sha biyar haka kuna mm. lokaci na bar gida na je wani show mm. ban gaya mishi ba da dare na bace na je na dawo na dawo na same shi a gaban gida yana jira <laughs> yana jira a gaban gida sai da ya dawo da na dawo sai ga shi na a waje yana jira na da bulala yana shigan gida aka yi mun bulala <laughs> aka yi maka bulala sosai aka yi mun bulala sosai to ni ranar ne kuma na yi tsari na ce oh, ni bulalan nan da aka yi mun yau na yi ma ogan nan magana sosai eh. sai um, bayan ya gama mun bulala na koma daki shi ya koma daki bacci kan dare ba mm. kamar karfe daya da wani abu na koma daki shi na je na tace shi na mm. ce na buga kofa mama mm. ta fito ta ce me na ce wallahi gaskiya ina son yawa baba na magana ya ta ce ba ta gane na ce ni dai a taimaka ina son masa magana sai da ya fito eh, na same shi na ce to ni ba gaskiya na gane cewa eh, yana so ya eh, yi correcting ina ne kuma yana so bi hanya mai kyau makaranta dai bari da yana zuwa makaranta ba amma wannan bai wannan da Allah ya bani kuma gaskiya ban san barci ba dan yau idan ka bar duniyar nan ban ga daya daga cikin yan uwanka da za su taimake ni ba so dole na fara taimakawa kaina tun daga yanzu mm. kenan wata ma kafin ya rasu ka yi hasashen cewa ya ya ya su ma kafin ya rasu na samu blessing na shi shi da ya bayan da na masa magana ya ce eh to ya ji kin gane na mutum ne wanda idan har ka masa magana ko ka sa shi ya fahimci eh, nufinka ko aniyan eh, aniyanka zai iya baka dama ka yi abin da ka dama ka yi abin da zai ma kyau kin gane mm-hmm. so bayan na masa magana sai ya ce to ba damuwa amma dai makaranta sai ka je makaranta na ce dole dole wannan mm-hmm. ya ce to kar dai in doki music in sa kai na sai na gama makaranta na ce to ba mu. Mm. so ina zuwa makaranta kuma bayan shekara da ya rasu Allah sarki kuma bayan rasuwansa kuma performance din da nake a makaranta haka na samu na bibiya wasu kin gane kudin makaranta kudin handout da waye-waye so tun dai da musikin yake taimako na kuma bayan ni na gama kan ne na ma gaba daya ni na biya musu makaranta da kudin music da kudin music so kun ga tun da ya sa albarka abin da sana'ar kuma da talent kuma ke ya samu albarka sosai da karbuwa. To banda wannan wani irin alfanu aka ƙara samu banda biyan kuɗin makaranta da taimakawa 'yan uwa. Yawwa, um, to an samu da ya haɗu da mutane da yawa da yano na haɗu da mutane, da ko shi babana da yake da rai ko da yake babban ofisa ne ya rasu a samu ya samu promotion zuwa commissioner of police sai mm. eh, bayan hakan ne ya rasu so ni kam a yanzu nan ce zuwa nan Allah ya sa haɗu ga mutane manya-manya sosai da shi ma a lokacin ko ba ma ina gani da yake yanzu zai ce a yaro nan kayan yi na so na samu haɗuwa da mutane na samu karɓuwa na samu alfarma da yawa da yawa da haka Allah da ya taimaka. Eh. To yanzu tun da an samu ɗaukaka a wannan waka wani irin taimako ake za aka yi ko za a yi wa masu mawaka ƙanana masu tasowa. Eh to abin da ni dai nake idan mawaka eh, ƙanana masu tasowa nan akwai jiya wanda eh, sai su kira ni su ce a ni ina so a sa an samu an san su suma kin gane ko. Mm. So nakan yi features ɗin nan a social media kuma na ga yaro wanda yake da talent sosai in promoting nashi in posting kun har akwai irin advice da zan iya bashi game da yanda yake recording ko yanda yake rubuta wakokinsa hakan nan da sai an bayar sun hmm. gane wanda kuma kamar kwanakin ba wanda ya kira ni ce yana so ya wakokin shi a iTunes ko zan iya taimaka mishi ta na gaya mishi yadda zai iya ce a shi gaskiya bai da kuɗin buɗe account ɗin kin gane ko mutane haka kuma sai ki taimaka musu ki ce to gashi za ka bude akawuntin ka fara pushing music da kanka tun da yanzu duniya yanzu ba wai sai kana da record label yi kamun kai promoting wakokin ka ba za ka iya daga ɗakin ka ko daga gobe za ka iya ka sa wakokin ka a ji su gaba ɗayan duniya. Hmm. To me burin ka a harkar ta waka? A waka ko? Eh. Buri na dai Ehm, na samu in duniya gaba daya a jini na samu kuma in promoting ehm, al'adarmu na arewa culture mu you know ehm, kayayyakin ko zan so dai kawai mutane su gane cewa wannan arewa nan wuri ne wanda za mu so gaba ɗayan duniya su gani kuma su gan da daraja bayan da kullum an buɗe tv sai a ce abu kaza ya faru arewa abu kaza ya faru arewa ba ni da wakoki na ina son nuna good part na arewa da kuma yanda eh, yanda culture mu ke da kyau you know da sauransu ne buri na dai kawai addini gaba ɗayan duniya kuma in samu you know in taimaka wa mutane you know mutane ba sa iya samun kananan abubuwa kamar cin abinci ko wasu abubuwa da Allah dai ya taimaka mana mu samu taimaka ma wanda ba su ba su da dama <laughs> sorry hausa na wallahi to yanzu a ƙarshe a cikin waƙoƙinka wacce ce bakan damiya wacce ce wanne bakan damiya wacce ka fi so wacce hmm. kai a ranka ka fi so ok wacce ni a raina na fi so gaskiya har yau ban yi releasing ba dan ah, waka ne da na rubuta mahaifiyata hmm. na manta su ita ma hmm. so eh, bayan rasuwan wanda gaskiya na kasa rilizin waka amma ni ina son waka sosai da eh, ban samu na yi rilizin ba don kullum ma idan na ji waka ya kaka ta mun da hankali kaɗan don rasuwan wanda ni kan tuni da juma ba 2016 ne fa har yau hmm. ina ne idan na tuna hakan nan yakan dami kuma ina son wakan dan yanda ta yi reacting da ta ji Eh. You know, yanda abin ya faranta ya faranta Tun tana da rai ka rubuta kenan. Tun tana da rai na rubuta kuma na tura mata ta ji yanda ta kira ni yanda ta yi ta ce kai wa ta min ya mata kuma na dan sa yaren mu ni dan Borno ne a Borno ba yaren mu ba mu ba burawa ne. Eh. eh so na sa yaren a ciki kaɗan ko da yake ban iya ba dai sosai amma dai kin gane dan eh. daɗi na lallafa na lallafa na haɗa su kin gane eh. abin ya mata daɗi sosai so gaskiya wakin da na fi so kenan bayan wannan kuma akwai waka da zai fito a album ina mansa amma zai fito a deluxe version ya sunan ta wakar sunan wakar arziki arziki ah. eh. arziki waka ne da na rubuta dan yanda Allah ya yi blessing namu a arewa eh. da arziki sosai kuma yanda ya kamata mu taimaka don muna da akwai arzikin amma kuma akwai talakawa da yawa so waka ne akan haka so yana ciki daya daga cikin wakokin da gaskiya na ji daɗi da na rubuta don akwai ma'ana sosai akwai tambaya ta ƙarshe da ban tambaye ka ba mawaka kukan fuskanci ƙalubale a masana'antar Shin mm. kai kana fuskanta ko ko an shallake inda za a ce an fuskanci waɗannan? Eh an fuskanta an shallake an kare ana kan fuskanci abin da kawai baya karewa ki gane eh. yau kin san kamar yadda rayuwa yake yau kana sama gobe ka ɗan kasa ka ɗan hakan nan dai. Abin da nake nufi misali a industry din shin ana ba ku dama kamar yadda ake ba wa 'yan kudu dama? Yawwa to ok wannan kuma shi magana ne wanda ya kamata gaskiya na ji daɗi da kika kawo wannan magana kin gan um, a kudu su suka yi supporting nasu sosai za ki ga ana mutum na da talent kaɗan za a haɗa kai gaba ɗaya haɗa hannu idan an kushi gaba ɗayan duniya ana jin su kin gane ko mm. mu kuma namu akwai wayan da ma yankin ce musu wannan waka waka hausa ne they are not proud ba sa ji kaman oh kin gane ko namu namu sai yanzu ma bayan muka fara wannan hip hop a arewa da kuma wani abu bai juma ba da muka fara wannan hip hop ta samu karbuwa sosai you know dan young mutane suke tasowa da ta samu karbuwa sosai in ga komai ya canza yanzu at least akwai dan respect ma uh, mawaka yanzu kamar fiye da da kin san da ana ana ma mawaka gani a arewa ana musu ganin maroka ne mm. kin gane yadda waka yake da arewa sai dai wanda bai da aiki ne yake waka haka ake gani ba a doki waka kamar sana'a da wani zai iya yi har ya gina gida ya tada iyalinsa ko wani abu haka ba su um, haka dai uh, yanzu uh, challenges da muke facing shine um, manyan muhalli su dan duba su ce kai wannan industry na arewa na girma sosai ga artist kullum ana tasowa ana suna kin gane eh. kuma kuma ah, akwai means na samun kuɗi sosai amma gaskiya babu wannan support in da daga manyan mu a ce a industry bari mu kira su mu ce musu gashi abu kaza sai dai idan siyasa ta taso sai a fara neman mawaka mm. a ba su kuɗi su je su yi wakan siyasa da sauransu you know but personally a yi promoting wakokin arewa kan gaskiya da saura har yanzu mu ne dai muke yi da kanmu da kuma ah, masu yamma masu jin mu su ma suna supporting namu a nan amma dai kamun dai isa wannan eh, industry kudu yake gaskiya da saura sai an sa hannu sosai you know ba mawakan kaɗai ba sai investors sun shigo sun ce oke wannan abin da kake yi ko wannan abin da kuke yi ya yi kyau sosai ya za yi idan mun sa kuɗi ka kaza haka ina za ku iya ku kai wannan industry dan gaskiya yana taimakawa mutane sosai ga yara wayanda an gama makaranta ba aiki amma ana da baiwa kin ga wannan talent din yana feeding nasu sosai you know in ka je kai performing for example yanzu in kai performing a wuri kamar yadda dai muke performing a wuri kamar eh, idan ka je biki aure yanzu yadda dai mu muka yi da kanmu da irin quality music din in ga performance in kai performance a wuri kama aure yanzu eh. ya biya ka 1.5 million wasu ma million wasu 1 million kin gane abin da nake faɗi hmm. to wannan ai ya fi kar salary da yake ma aiki a banki gaskiya ne ka ce harkar ta waka tana kawo ta tana kawo ta sosai you know amma ya kamata manya su gan cewa babban industry so da su yi investing kuɗi su taimaka wa artistin da suke tasowa. To, masha Allah muna godiya. abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da daniel brown da ya daidaita mana sautin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya